Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya wato kan ta tabbatar da sace ɗaya daga cikin malaman addinin Kirista a wani yanke da ke ƙaramar hukumar birnin gwarin jihar Kaduna. sannan aka tafi da wasu mabiya guda goma sha biyar duka dai a safiyar ranar Lahadi. Shugaban ƙungiyar Kristoci ta kan shiyar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan batu. A mutane goma sha shida ne wato shi Reverend Zakaria Ido da diyarsa kuma yaron Pastor Assemblies of God da membobin da sun zo domin taro ne na coci-coci daban-daban domin a koya waƙoƙi an je yi sai masu bindiga ɗin suka zo suka kwashe su. So sun kwashe mata guda goma sha ɗaya maza a ciki guda biyar. biyar eh, a karamar hukumar birnin gwari a daren an je wani kauye da ake ce da ya guguwa an kabe wani mai suna obadiya an kashe an kuma doke namiji daya da mace daya ya nuna da cewa a cikin daren nan mun samu an sace mutane goma sha takwas kenan tun da abin ya faru muna magana da jami'an tsaro muna kuma kira ga gwamnati su yi abin da ya kamata a yi babba abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta nema hanyar tsaro da za a samu mutanen nan idan kullum ana kama mutane ana biya kudi kullum ana kama mutane ana biya kudi to wannan jari ba zai daina ba amma idan gwamnati za ta doke matakin tsaro wanda suka kama mutanen nan an ba su lokaci kaza su maida sun ba su maida su ba su gan jami'an tsaro sun iya kama su zuwa inda sun boye to za a daina wannan jari sai dai rindinar 'yan sandan jihar kaduna ta musalta maganar kisa a lokacin kama mabiya addinin kristan da aka yi a jihar kaduna sannan ta ce waɗanda aka sace mutum goma sha biyar ne ba sha shida ko sha takwas da ake ruwaitowa daga wasu ɓangarorin wannan ƙasa ba. mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo shine ya tabbatar da muryar amurka yadda abin ya faru ba wani maganan rigasa a ciki a safiyar iya wasu 'yan bindiga daɗi suka shiga wani ƙauye da ake kiran shi unguwar kuli wani ƙauye ne da yake tsakanin sabuwar lokal gamman na katsina da area command kenan suka shiga kuma suka ɗauke a wasu mutane da suke yin ibada mutane biyar maza da mata guda goma suka yi awon gaba da su tsaunan take da muka samu duk daga yanayin yadda wurin yake a can wani yanki ne mai nisan gaske daga inda misalin za a iya samun ɗauki na gaggawa amma rundunar 'yan sanda ta garzaya da samun wannan labari ta tura jami'an tsaro da ya hada da su kwararru akan abin da ya shafi garkuwa da mutane da su 'yan sandan ta kwana mobile kenan wanda suka garzaya zuwa wannan wurin har yanzu ana nan ana kokarin neman wa'annan mutane magana nan da muke da kai a halin yanzu gaske ne har da shi shugaban cocin wato malamin su a fasto a cikin ana kama eh yana daga cikin maza biyar din da muka ambata da kuma sauran mabiya da aka kama a wurin guda kamar goma jimla mutane sha biyar kenan jimla mutane sha biyar kenan ya zuwa yanzu dai wasu na ganin yawaitar sace-sacen mutane da ake samu akan hanyar Kaduna zuwa Abuja na dan kara lafawa sai dai kuma ana ƙara samun rahotanni nan da can na sace mutane a gidajensu ko wurin sana'o'insu da nufin ganin 'yan uwan waɗanda aka sace sun kawo kuɗin fansa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.